Barkanku da ƙara kasancewa da ni a Tales from the North wato labarai daga Arewa. To a yau za mu shiga kai tsaye cikin jamhuriyar Nijar inda za mu ga yadda alaƙar Najeriya take da ƙasar. Za kuma mu ga yadda alaƙar su yake kafin juyin mulkin da ya afku a baya bayan nan. Tun tale tale dai Najeriya tana da kyakkyawar mu'amala a tsakaninta da ƙasar ta Nijar. Amma juyin mulkin da ya afku a ranar Laraba 26 ga watan Yulin shekarar 2023 ya kawo tsaiko a yanayin mu'amalar ƙasashen biyu. A safiyar ranar Laraban ne dai shafin shugaban ƙasar Nijar ta Twitter ya bayyana cewa an kawo yunkurin juyin mulki a ƙasar. Nan take magoya bayan shugaban ƙasar na wancan lokaci wato Muhammad Bazoum suka fita dango domin nuna fushin su da rashin goyon bayan al'amarin inda suka nufi shiga haraba shugaban ƙasar kai tsaye amma ba su samu damar yin haka ba. Nan take dai ƙasashen Amurka, Faransa da kuma hukumar zartarwa ta tarayyar Turai wato EU da kuma ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS suka yi Allah wadai da wannan yunkuri. A wani kaɗan bayan sojoji sun karɓi ƙasar ne ƙarƙashin jagorancin kwamandan su janar Abdulrahman Ciyani inda ya bayyana a kafar yada labarai ta talabijin ta kasar. A lokacin ne ya bayyana dalilan da ya sa suka yi wannan juyin mulki inda ya sanar da cewa sun yi hakan ne saboda taɓarɓarewar matsalar tsaro a kasar da kuma rashin kyakkyawan tattalin arziki. Ciyani ya kuma sanar da cewa tuni aka rufe iyakokin kasar tare da saka dokar katta kwana a duk fadin kasar. Da ganin haka ne kuma kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma wato ECOWAS ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu suka haɗa babban birnin tarayya Abuja domin shawo kan wannan gagarumin al'amari. A saboda haka ne hankalin kungiyar ECOWAS ya tashi bisa ganin abin da yake faruwa domin tabbas wannan zai kawo tasgaro ga al'ummar kasashen guda biyu. A ranar talatin ga watan Yulin shekarar 2023 ne ECOWAS ta bawa sojojin Nijar wa'adin sati guda domin mayar da shugaba Bazoum kan karagar mulki tare da sawa kasar Nijar din takunkumi yayin da kuma kasar Najeriya ta datse wuta da take bawa Nijar din nan take da kuma rufe iyakokin ƙasar. Kafin ma mu je da nisa. Shin wane ne Abdurrahman Ciyani? Ko me muka sani a kan shi? Ya kasance shugaban tsaron fadar shugaban kasa tun lokacin da tsohon shugaban kasar Nijar din na wancan lokaci Muhammadu Isufu ya naɗa shi a shekarar sha 2011. Yayin da kuwa Muhammad Bazum ya ci zaɓe sai ga cewa bar kawai ya ci gaba da tafiya da shi. Daɗin daɗa Abdurrahman Ciyani ya taimaka wajen tsiratar da Muhammad Bazum yayin da aka kawo mishi wani yunkurin yi masa juyin mulki a shekaru biyu da suka wuce. Juyin mulkin kuwa da aka gudanar na shekarar da uku shine juyin mulki na biyar a jerin juyin mulkin da ƙasar ta samu tun bayan karɓar 'yancin kai daga ƙasar Faransa a shekarar 1960. Kada ku manta cewa a da kuma can Najeriya da Nijar sukan haɗa gwiwa domin yakar 'yan ta'adda irin su Boko Haram da ƙungiyar ISIS. A saboda haka ne sanatocin Najeriya suka yi Allah wadai da hukuncin da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi ƙoƙarin ɗauka na tura dakarun tsaro can ƙasar Nijar domin a yaƙe su. Najeriya ta haɗa iyakoki da Nijar ta aƙalla jihohi har guda shida wanda suka haɗa da Sakwa Sokoto, Katsina, Jigawa, Kebbi, Zamfara da kuma Yobe, wanda a lissafe ya fi kimanin kilomita 1,500. A ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban Najeriya kuwa Janar Muhammadu Buhari aka kaddamar da layin dubu akan kuɗi dala biliyan biyu wanda zai tafi daga Kano har zuwa Maradi, domin sauƙaƙawa harkar kasuwanci. A yanzu haka dai an bayyana cewa an ci ƙarfin aikin da aƙalla kaso 80 cikin 100. Ana kuma sare za a kammala shi a shekarar 2025. A cikin watan Agustan shekarar 2023 ne ƙungiyar ECOWAS ta tura da wakilanta a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Abdulsalami Abubakar da kuma sarkin musulmi domin ganawa da sojojin tare da gano lafiyar tsohon shugaban da ke tsare wato Muhammad Bazoum. Kafin isa su kuwa ƙasashen Mali da Burkina Faso suka tura da jiragen yaƙi ƙasar Nijar ɗin saboda barazanar tsaron da ECOWAS ta tura. A ranar 28 ga watan Janairun shekarar nan da muke ciki, ƙasar Nijar, Burkina Faso, da kuma Mali suka fita daga kungiyar ECOWAS inda suka kira kansu da tri-states. wani al'amari na juyin mulki ya tayarwa da 'yan Najeriya hankali kwarai da gaske, musamman wanda suke cikin arewacin Najeriya. A ranar Asabar 24 ga watan Fabrairun da muke ciki, kungiyar ECOWAS ta cire takunkumin da ta rataya wa ƙasar Nijar. Shin ko wata rawa ECOWAS take takawa? tun bayan da aka kafa kungiyar ecowas a ranar 28 ga watan mayun shekarar 1975 kungiyar ta ecowas ta kasance tana ba da gagarumar gudunmuwa kamar misali a shekarar 1990 ta agaza da kai sojoji kasar liberia domin yakin farar hula a kuma shekarar 1997 ta taimaka wajen tabbatar da dawo da shugaban ƙasar sierra leone wanda aka zaba ta hanyar demokuraɗiyya bayan da aka masa juyin mulki a lokacin a kuma shekarar 2000 2003 ECOWAS ta tura da dakarun tsaro zuwa ƙasar Ivory Coast a kuma cikin shekarar 2013 ta tura da wasu dakarun zuwa ƙasar Mali domin a yaƙi 'yan ta'adda. To waɗannan na daga cikin wasu daga cikin ayyukan da ECOWAS take yi. Babban abin tambayar shine Shin kuna ganin ƙasar niger Mali da kuma Burkina Faso za su dawo ECOWAS bayan sun sama kansu 'yanci? Madalla da kasancewa tare da ni, kada ku manta ku danna subscribe tare da sharing wannan video ɗin.